salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka amma ba'd wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalam wa rahmatullahi ولما كان موضوع الكتاب انما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم yayin da ya kasance maudu'in littafin nan hmm. kawai shine bayanin منزو صلى sallallahu alaihi وسلم a cikin sallah yaya annabi ke sallah kana min albadai Allah ta kiyar fi mazhabin muayyan ya kasance daga cikin barabayin magana hmm. wato ma'ana magana wanda baya bukatan tunani hmm. a gane al'umurul fatihiyya su ne al'amuran da ana faɗa za ka yarda baya buƙatar tunani an gane yanzu kasan akwai al'amuran da an gaya ma sai ka yi tunani akwai al'amuran da ana gaya ma kawai hankalinka ya ɗauka kun wani ku yana daga cikin barabayin magana Allah aka da fiye bi mazhabi mu'ayyan kada in dabaibaye kaina a cikin littafin da wata mazhaba na. tunda na ce shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah to in dai ana so wato abu shiriyar manzo a cikin sallah to ba zai yi abu mazhaba guda ɗaya ba dan ba zai yi a ce ga wata mazhaba ba wanda ita kaɗai ce in an bita za a samu yadda manzo Allah ya yi sallah mi'a fi mi'a nan shi mazhaban hanafiya ce ko mazhaban malikiya ko mazhaban shafi'iya ko hanabila kowace mazhaba ba wata mazhaba da zaka rantsi cewa in kai riko da mazhabanta to ka cimma shiriya ta manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sallah ba zai yi ba A gane ko sai dai ka dauka anan ka dauki abubuwa masu fa'ida anan ka koma can kuma ka dauka koma can ka dauka kowanne daga cikin su yana da ainihin inda ya dace da sunna dangane da shiriya ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne daga cikin akwai wurin da ya kuskure dangane da shirya manzo sallallahu alaihi wasallam ba za mu iya cewa ga wata mazhaba wanda duk ka tattaro sunnan manzo Allah game da sallah ba a'a gaba daya an gane idan idan ba maliki yace a cikin mazhaba malikiya ne haka annabi ya sallah sai ba shafi yace ba haka bane sai ba hanbali shi ma yace ba haka bane sai shi ma ɗaya yace zai ga kowanne ya ta jayayya amma ga raba gaddama nan shine in kuna jayayya ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa na'am na'am <clears throat> li sababin allazi marra zikru saboda sababi wanda an batan shi ya gabata wa inna ma uridu uridu fi ma sabata an sallallahu alaihi wasallam kawai zan gangaro a cikin wato zan kawo a cikin sa abin da ya tabbata daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kama huwa mazhabul muhaddisi kamar yadda yake mazhaba na malaman hadisi kadiman wa hadisa eh malaman hadisi tuntuni da kuma cikin wannan sabon zamani malaman hadisi ba sa riko da mazhaba guda daya suna riko da abubuwa masu kyau na kowane mazhaba su ajiye inda aka yi kuskure a cikin kowane mazhaba misali sun yi aiki da jauran nassin nan allazina yastabi'una alqawla wa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul Alba. A gane mutanen da suke sauraron magana sai su bi abin da fi kyau ulaika allazina hadahumullah wa'annan su ne wanda Allah ya shirya wa ula'ika hum ulul albab wa'annan su ne ma'abuta hankula na qad ahsana man qala hakika wanda ya faɗi wannan magana ya kyautata hmm. wanda ya ce me ahlul hadith hum ahlul nabiy wa in lam yashabu nafsuhum anfasuhum sayyid ahlul hadith hum ahlul nabiy mutanen hadisi su ne mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam wa in lam yashabu nafsuhum wato duk da cewa ba su aboci wato gangan jikin annabi ba wato ba su aboci shi kan shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma son yiwu an fasa su amma sun yi abota da numfashinsa an gane yayi hadisi ai numfashi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi abota da maganganunsa sun yi abota da ainihin ayyukan da ya aikata wanda suka karanta a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون الكتب الحديث سوى ذلك للي أين يوانا للتابي سوى ثلاثة النبي zai kasance insha ya tattaro lishatati ma tafarraka da ainihin mabambanta abinda suka warwatsu a cikin cikin littafan hadisi ga littafan fiɗo abubuwan da suka warwatsu a wajen littafin zai tattaro su a waje ɗaya ala ikhtilafil mazahib wato duk da sabanin mazhabobi na malahu alaka bi mawdu'i abin da yake da alaka da wannan mawdu'i na sallan manzo sallallahu alaihi wa sallam bainama la yamanu ma fi min al-haqq ay kitabin aw mazhab ta inda babu wani littafi ko wani mazhab wanda zai tattaro abin da ke cikin shi na gaskiya kamar yadda aka tattaro a nan wajen zai yi wuya ce ga wata mazhaba ita kadai ta tattaro dukkan yadda manzo Allah ya yi sallah ko wani abu yana da wuya to zai kasance mai aiki da wannan littafi insha Allah man kar hadahu Allah zai zama to daga cikin wanda hakika Allah ya shiryar da shi limar talabu fi ibran haka idinillah ga abin da suka yi sabani a cikinsa na gaskiya da izinin Allah ta'ala Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya wanda yake miƙaƙƙi ثم إني فينا ودعت هذا المنهج سنلنني lokacin da na sanya wannan manhaji ga kaina na sanya wannan manhaji ga kaina na bin littafin Allah da sunna wa tamassuku bi sunna as-sahiha shine riko da sunna ingantacce wa jaraitu fihi bi hadha al-kitab wa jaraitu alayhi bi hadha al-kitab an gane ku wa gairi wa kenan sai na gudana a gare shi a cikin wannan littafin wa gairi da waninsa sun fahimta shiru bainan na wanda da sannu nan gaba zai yadu zai yadu tsakanin mutane insha Allah ta'ala na'am kuntu ala ilmin annahu sawfa la yurdi zalika kullu sawa'i to na kasance ina sane sarai ji albani nake makulla na kasance ina sane cewa annahu sawfa la yurdi zalika kullu sawa'i cewa wannan ba zai ba zai burge ba zai burge duk bangarori ba wannan ba zai burge duk mazhabobi misali ya san cewa bangarori da yawa za su yi yaƙi da wannan littafin sannan mazhabobi da dama za su yi yaƙi da littafin nan bal sawfa yuwajjihu ba'dahu aw kaseerun minhum al-sinata sa'ad kai da sannu wasu sashe daga cikin su ko kuma da yawa daga cikin za su fuskantar da harshe na suka ga wannan littafi za su fuskantar da harshe na suka wa kalamin lawm da kuma a kalamin da alƙalima na zargi ga wannan littafi ilayya kai zuwa gare ni za su fuskantar da alƙalima na zargi zuwa gare ni saboda menene ban rubuta littafin akan mazhabansu ba wala ba sa min zalika alayya wannan duk babu laifi a gare ni ba abin damuwa bane dama ba nayi bane kan in burge kowa nayi ne saboda in samu yardan Allah me neman yardan Allah kuma zai samu suka wajen mutane da dama fa inni a'lamu aidan anna irda'an nas gayatan la tudur domin na sani kuma cewa lalle na sani cewa lalle neman yardan mutane wani gaya ne wanda ba a cin masa baka isa ba duk kokarin ka lokacin da kake so ka burge wannan wancan zai jawo shinka an gane wannan ko to yanzu misali a kaddara yana so ya burge yan hannafiya ne sai yayi littafin ya ce siffar sallar manzan Allah akan mazhaba na hannafiya yace mazhaban hannafiya idan mutum na so ya ga yadda sallar annabi yake to ya karanci mazhabin hanafiya anan ya bata wa rai ya bata wa sauran mazahib yan malikiya za su ce ƙarya kake yadda yanda imam malik ya faɗa a cikin muwasa, haka annabi yin sallah su kuma yan shafi'a za su ƙarya ne yanda shafi ya faɗa a cikin littafinsa al'um haka annabi yin sallah wa'annan ba su ce ba haka bane imam ahmad bin hanbal shi ya fi kowa sanin sallar manzo Allah wato in kana so ka san yadda annabi ya sallah karanci mazhabansa sai ya zamanto al'amarin ya zama kawai kowace mazhaba tana ganin ita ce take kan gaskiya ɗaya mazhaban baya kan gaskiya misali shi yasa sai bawan Allah Nasiruddin Albani sai yayi watsi da fahimtar kowace mazhaba bana bai dauki wata mazhaba a yananna ba kawai sai duba kowace mazhaba inda ta dace da sunna sai rike inda kuma ta saba ma sunna sai aji yayi aiki da ayan nan kaman da rafa faɗa azun allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana sune wa'anda suke sauraron magana sai su bi wanda fi kyawu ulaika allazina hadahumullah wa'annan wa wa'anda Allah ya shirya wa ulaika hum ul albab wa'annan ne ma'abuta hankula eh na'am wa annan man arda an-nas bi sukhillah duk wanda ya nemi yardan mutane da fushin Allah Allahu nas sai Allah ya wakilta shi zuwa ga mutane sai ya fashi da mutanen kuma ba zai taba samun yardan su ba har abada kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa walillahi dabu man qala a cikin wani hadisi ko hmm. wanda imam tirmidhi ya ruwaito hmm. na'am mu fi sauran shiran قد تكلمت على الحديث وتركي في تقرير أحاديث نعم شر أسئلة الأخوية إمام مسلم ya ruwaito da kuma Imam al-Qazai da Ibn Bushran da wasu hadisi ne wanda ke ingantacce Allahu a'lam na'am walillahi darru man qala kai wato Allah ya albarka bubbugan albarka ya tabbata ga wanda ya ce walastu binajin min maqalati da'in walau kuntu fi garin ala jabalin wa'ari lallazi yanzu min an-nar walau gaba anhum bayna khafatay nasr hmm. walastu binajin wato ban kasance mai tsira ba daga maganar mai suka walau kuntu fi garin ko da na kasance cikin kogo a lajabalin akan dutse wa'ari mai wuyan hawa hmm. ko da na kasance cikin kogo akan wani dutse wanda yake mai wuyan hawa wanda ba kowa zai iya tahowa zuwa ga nan ba misali da wani ko ah. mutum ne baya son a soke shi sai ya guji mu'amala da mutane ga baki daya an gane sai ya guji mu'amala sai ya hau kan sai ya shiga cikin kogo ya hau wani dutse mai wuyan hawa ya shiga kogo kogon kuma na kan wani dutse mai wuyan hawa kuma ji wani wanda yana da wuya wani ya hau ya zo ya gan shi balle su mu'amala su bata ya yi haka ne zai ya samu zaman lafiya ya gamu da Allah salin alam bai bata wa kowa rai ba ya ce wala ko ya haka ba zai tsira ba sai wani ya ce jibi wani mutum ya ware daga jama'a yana ganin ai ya fi kowa imani ne shi ya guje mu mutumin banza mutumin wofi inda mutumin kirki ne mai yasa ya guji mutane an gane hagarin shi ya guji mutane don ya samu mai ya samu tsira to gudun mutanen ma ya sa an haɗa wa'azi a kan shi ila haɗa wa'azin ka samu a kan shi ina ba ta gani. ga wani mutum ya ce shi mumini ne amma baya iya hulɗa da mutane ai muminin da yake hulɗa da mutane yana haƙuri akan cutar su ya fi alkhairi ballantana wannan kila ma mugu ne kuma jona ku ashe kaga abin da ya aikata don ya samu tsira wajen mutane bai fishe shi ba misali wa man zalla zai yarji minan nan salin alima wane ne wanda zai tsira daga mutane salin halin? walau ga ba ana na kai kafa tai nasiri ko da ya buya a gare su tsakanin fuka-fukan shahu ko mikiya ko da ya buya tsakanin fuka-fukan shahu don ka a gan shi duk da haka din bai tsira ba insha Allah lami lafiya fa hasbi annani mutaqirin kai ya ishe ni cewa lalle ni na kudurce anna zalika huwa tariqul aqwa cewa lalle wannan shine hanyar da yafi kowane hanya miƙewa allazi amara Allah ta'ala bihi al-mu'minin wanda Allah ta'ala ya umurci mu'minai da shi shine hanyar da yafi miƙewa kada ka yi riko da wata mazhaba a yananna ka dauka duk malaman mazhaban malaman ka ne in suka yi magana ka auna maganan su akan ma'auni na shari'a ka dauki wanda yake da karfin hujja daga cikin su shikenan wa bayyana hu nabiyina muhammadin kuma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ne hanyar da annabi yayi bayani ya cewa idan muna sabani mu mai da sabanin zuwa ga Allah da manzo ba zuwa ga wata mazhaba a gidan na ba وهو الذي salaf salih shi ne hanyar da magabatan mu na ƙwarai suka shige shi na sahabbai sahabi wani mazhaba yabi eh shin sahabi wace mazhaba yabi sahabbai sun yi addini kafin a samu mazhaba hmm. eh to tun da sun yi addini ka ba samu mazhaba shin suna kan shari'a ko suna kan bata idan ka ce mazhaba shine addinin to kamar kana so ka yi kace su ma sahabbai ba suna mabiya mazhaba ne in ka ce a'a ana iya yin addini ko ba mazhaba zan ce to alhamdulillah sahabbai da ma sun yi addini ba mazhaba to yanzu a wannan zamanin in na ce zan bi hanyar sahabbai na yi kuskure abdullahi bin mas'ud ya ce man arada an yastanna fal yastanna biman qad mata duk wanda yake so ya yi koyi to ya yi koyi da wanda sun riga sun mutu sun gabata a gashin sahabbai abin koyi da su ba su yi riko da wata mazhaba mu ma ba za mu yi riko da mazhaba ba sai dai dukkan malaman mazhaban nan guda hudu mun yadda mutanen kirki ne magabata ne su amma kuma addinin ba nasu bane su ma sun zo sun tarar da addinin ne suka bi kafin su yi addinin su ma yi ne an yi addinin saboda haka yadda su ma sun zo sun tarar da addini ne mu ma mun zo tarar da addini ne to kuma mu mun yadda mutanen kirki ne malamai ne masu tsoron Allah haka muke zaton su wallahu hasibuhum wala zaki ala allahi ahada haka muke musu wannan kyakkyawan zato ga zahirin abin da ya bayyana gare su mutanen kirki ne bayan Allah an gane wannan ko amma fa ba mala'iku bane masu kuffiki mutanen kirki ne ba mala'iku bane suna iya kuskure suna iya dacewa wannan shine dalilin da yasa muka yi aiki da wasiyan da maganar Allah akan su cewa fa in tanaza'tu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya game da komai ku bayar da shi zuwa ga Allah da manzo kai abin da zai nuna muku cewa su ba mala'iku bane shin sallah ba annabi ya fi karkar da mutane ba to menene dalilin da yasa kuma za a yi kafani akan sallah din kuma ai ya kamata tana ya karkar da sallah ya kamata dukkan mazahidin na ya zama sallar iri daya eh kamar me yasan ya aka yi zama to dukkan mazahidin ko kowanne akwai yanayin sallar shi akwai masu ganin ba kawai sakin hannu zaka yi akwai masu ganin sa hannu a kirji zaka yi akwai masu ganin in kai ruku in kai ruku'u in ka dago daga ruku'u zaka daga hannu akwai masu ganin ba za a daga hannu ba akwai masu ganin akwai zaman istiraha akwai masu ganin babu ko akwai masu ganin sallama biyu akwai masu ganin sallama daya duk dai matsala da yawa akwai matsaloli da yawa wanda sun samu sabari hatta wajen faduwa zuwa ga sujada shi ana faduwa ne da hannu ko da bi ko da gwiwa an yi sabari a kan shi in za a dago shi ma za a dago da hannu da ko da gwiwa an yi sabari a kan shi A duk wannan zai nuna maka malaman mazhabanin su ma kansu sun yi ijtihadi gurgurdan ikon su Allah ya musu rahama amma su ma ba su yanke hukunci cewa lalle abin da suke yi shine daidai ba misali a gane yawwa tunda an ce an yarda da wayannan mazhabobi guda hudu to zaka ce mun kenan duk abin da yanzu misali yanzu a cikin mazhabobi akwai mai ganin cin nama da kuma ya karya nuna akwai mai ganin cin nama da kuma ya karya nuna ba to duk annabi ne ba ibra biyu annabi ne aka tambaye shi kan cin nama da kuma yace cin nama da kuma ya karye bai karye ba an zai yi ba to dai manzo Allah magana ya faɗa guda ɗaya a ciki kaga idan mutum ya karanci yadda manzo Allah ya yi sallah da al'amura to zai iya gano hakikanin al'amari daidai gwargwado Allahu a'ala wa tabi'ina wa man ba'dahu da kuma tabi'ai da waɗanda ke bayan su wa fihim al-a'imma al-arba'a wanda wanda ke bayan tabi'ai akwai wayannan a'immatul arba'a Allah ya musu rahama allazina yantami yawm ila mazahibi jumhurul muslimin wanda mafi yawan musulmi da yawa daga cikin musulmi majority yantamuna suna suna danganta kansu yau zuwa ga mazhabansu su mafi yawan mutane suna danganta kansu zuwa ga mazhaban wayannan kullum kulluhum ala wujudi kamar tamassuk bis sunnah kowanne daga cikin ya yi ittifaki akan wajen cin rubo da sunna da kuma komawa zuwa ga sunna wata wa kullu qawlin yukhalifuha da kuma barin duk wata magana da ta saba mata duk wayannan a'immatul arba'a hmm. sun yarda ayi watsi da duk wata magana da ta saba sunna mahama kanal alqa'ilu azim kai duk yadda ya kasance mai magana da wato darajar sa duk yadda ya kasance darajar mai magana kowa ya shi na'am fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wasallam a'zam domin sha'anin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yafi girma na'am wa sabilu aqwa kuma hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam yafi miƙewa na'am aqwa na'am walidhalika fa inni iktadaitu bi hudahu saka sai shir nasu take cewa to saboda haka ni nayi koyi da shiriyar su shiriyar wayannan ayyumatul arba'a dan Allah ya masa rahama na'am wattaitu asaru kuma na bibiyi mai na bibiyi gurabinsu wata wattabi'tu awamiru bitamassuk bil sannan na bi umarce-umarcensu da ainihin rubo da hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam wa in khalafa aqwalahu ko da hadisin ya saba wa maganganunsu, a gane ko in dai hadisi ya inganta su da kan sun yi wasiya kan haka hmm. ko da hadisi ya saba wa maganganunsu za mu yi rubo da hadisi din su walaƙar kana li hadhihi al-awamir akbar al-asar ya kasance wayannan umurce umurcen suna da ko wayannan al'amura suna da mafi girman tasiri fi nahaji hadha nahaji mustaqim a cikin biyayya na ga wannan nahaji wannan titi wanda yake mai wato wasiya na aimatul arba'a suna da wani tasiri mai girma wajen biyayya na ga wannan hanya mai kake din kun abin da yasa har na koma bin sunna gadan gadan wasiyyar wa'annan imatul arba'a sun nuna mun mahimmancin sunna sun nuna mun sunna yana gaba da maganar kowa da aikin kowa saboda haka idan an samu karo tsakanin sunna da fatawan wani malamin mazhaba sun nuna a yi watsi da sunna a ɗauki a yi watsi da mazhaba a ɗauki fahimtar a ɗauki abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa iradi an a'ma kuma wannan ya mun tasiri wajen bijirewa na daga ainihin makauniyar biyayya Allah ya saka musu alkhairi dangane da ni irin kokarin da suka yi a kaina kun gane karkashin wannan kenan shin a in matul arba'a sun yi kira dole sai an mazhaban su har ba su yi kira ba babu wani imami daga cikin a'imma da ya ce dole sai an mazhaban shi kowanne daga cikin su karantarwa yake yi kuma yana gaya ma shi mutum ne yana iya dacewa yana iya yin kuskure idan ya yi magana a auna maganar shi a mahanga na ilimi in ya dace kala sarif in bai dace baka aji daga baya ne aka zo aka samu wasu mutane masu fahimta a murde suka dawo suka yi kira zuwa ga makauniyar biyayya eh wato jumudul fikiri daskarewar kwakwalwa an gane ku ya zama to kirkiri mutum na iya ajiye sunna ko yana iya yin izgili ga sunna saboda gina mazhabansa ku iya zila na'am eh. in ka duba wato za su gaya ma a baki tambayan da malam ke shi ne su masu bin mazhaban nan sun yarda cewa malaman su sa kuskure idan wani lokacin suna magana sai su ce ma babu wani mutum mai kamala sai Allah za su gaya maka haka ba za su gaya ma cewa kowane mutum na iya dacewa ya kuskure amma kuma aikinsu an gane ko lisanul hal din su yana nuna ma cewa imaman nan kaman ma'asumai ne ba sa kuskure irin yadda yan shi'a suka dauki a imma din su izinai ashara din nan ma'asumai to su ma wato masu bin mazhaba kamar haka ka dauka domin dalili kuwa wato duk ingancin hadisi suna ajiye shi su dauki maganar malam kamar wanda mai ke nuna maka ashe suna nuna cewa kamar kenan imamun su ba zai taɓa yin kuskure ba imamunsu ma kamar lisanul hal kamar ma maganar shi ya fi na manzo a gane kuntu wannan shine matsalar da ake fuskanta Allahu a'lam kaga kenan karancin fahimtar sunna karancin fahimtar ma sunna shi ya janyo wannan maganar ta galibi da mazhaba so da in ka san matsayin manzo manzo mutum ɗan in ka san matsayin kai malaman mazhaba malaman nan mutane ne wanda suke sun yi karatu su ma suna da malamai sa'annan da suka yi karatu a cikin karatunsu akwai abin da yake daidai akwai kuma abin da yake kuskure a matsayinsu na mutane to kuma da zarar ka san wannan to ba za ka ɗauka cewa duk abin da suka faɗa dole ne a bishi shi ba to yanzu kiran da ake yi duk abin da suka faɗa daidai yake da ƙalar lahu ƙalar rasulu kai wani lokaci ma ya fi tunda abin da za a ajiye sahih bukhari a yi watsi da shi saboda ra'ayin wani malami kaga yi al'amari yi muni sosai eh na'am usulul fiqh na wasu mutane suka ce ainihin mutane ba su yi karatu sosai ba inda ba su yi karatu sosai ba a bar su akan mazhabansu na da kada kawo musu rudani na ba gane ai wannan maganar da suke faɗa mu an an yi akan shi mutane da yawa yanzu sun riga sun fahimci muhimmancin hadisi mutane ka ce musu manzon Allah ya ce kuma ya tabbata suna aiki da shi yanzu wannan magana da ake faɗa wani sabon rudu ne ba ke kawowa dan da babu shi an gane yanzu magana cewa mutane ba su fahimci addini ba wannan duk bai taso kullum ana karanta in ba sani ai karantar waki ko to haka ne kenan mutane da aka tada su suna bin dariƙa sai ya zamanto an zo an nuna musu ga abin da yake daidai da har yanzu kuma suna nan akwai da yawa yan dariƙa ɗin to sai a basu kan dariƙan su kenan da kada kawo rudu a basu ka ce to ai ai shi dariƙa akwai kurakurai a cikinsa sai mace to ai shi ma mazhaba ba dukkan abin da yake ciki bane daidai nan ana magana abin da ba daidai ba a gyara su ma ɗariƙan ai akwai wasu abubuwan za ka ce akwai masu kyau ai ba duka abin da ke cin ɗariƙa ne mara kyau ba don haka ne sai a daina magana kan ɗariƙa su ma kan da kara kawo fitina a gyara kowa ya riko da ɗariƙan shi ɗan ƙajiriya ya riko da ƙajiriyan shi ɗan tijjaniya shi ma tijjaniyan shi ɗan waye ɗan waye shi ma ya riko da duk abin da zai riko da shi kuma ji wani hu wannan baya zama hujja cewa wai a bar mutane akan to an ce a bar mutane kan halin da suke ciki to masu kawo sittin shawwal ba mutane sun daɗe suna yin azumin sittin shawwal sai daga bayan ya ka samu wani ba maliki sai ce ba a yi kaga ya kawo fitina ya kamata ya cire wannan magana an gane wannan da wasu matsaloli daban-daban wanda gashi ya tabbata cikin sunna kuma mutane sun fara aiki da shi sai gashi ana so a dawo da su baya kuma an gane shi to wannan shi ne na abu usulul fiqh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعريف أصول الفقه تعريف إلى أصول الفقه بعد أن عرفت الوزن التعرف تعريف تعريف أصول الفقه بعد أن عرفنا أجزاء المعرف bayan mun san yanki yanki na abin tarifi nam allati hiya usul wanda shine usul da kuma fiqi nam na ati ala ta'rifi bi itibari bi alaman na ati ala ta'rifi za mu zo mu yi tarifinsa lura da shi a matsayin alaman sunan yanka yanzu muna so mu yi tarifin usul fiki lura da shi a matsayin mai alaman ya zama sunan yanka an gada wani ko fanaqul sai mu ce wal qawaid allati yatawassalu ilistin ila istinbat kama. Shi ne ka'idoji wanda ake saduwa da ita zuwa ga fitar da hukunce hukuncen shari'a na furuwa. shi usul fiki ka'idoji ne wanda ake saduwa da ita zuwa ga fitar da hukunce-hukuncen shari'a na furu'a an gane ku fitar da hukunce-hukuncen furu'a na shari'a hukunce-hukuncen shari'a amma na furu'a kenan idan ana so a fitar da hukunce-hukuncen furu'a ta ka'ida mai kyau dole sai an bi ka'ida na usulul fiqi na'am nam sharhu ta'rif sharhi na ta'rifi al-qawaid jamu qa'ida jamu ne na ƙa'ida. huwa lafzun yashmalu kullu fardin min afradiha in an ce ka'ida lafazi ne wanda ya kunshi kowane daidaiku daga cikin daidaikunta a gani in an ce ka'ida ya zama lafazi wanda ya kunshi kowanne daidaiku daga cikin daidaikunta misali na ce ba mai shiga wannan masallaci na ainihin malam bako dole sai ya sanya hula misali kaga wannan in har ka'ida ne to za a sanya yan hizba a gate duk wani mutumin da ya shiga masallacin ba hula za a fitar da shi waje ya zama ka'ida kun gane wani ko ba mutumin da zai shiga wannan majalisi sai da littafi misali idan muka faɗi haka to sai zaman to wani ya muka mun ga wasu da yawa ba littafi an gyale su sai mutum ashe abin ba ka'ida ba ne ashe babu ka'ida kawai mun ga kawai wasu ana barin suna shiga wasu ba a barin suna shiga to ya abin yake ne to shi ka'ida lafazi ne wanda ya ƙunshi dukkan ɗaiɗaiku daga cikin ɗaiɗaikunta a gane ku ba a fitar da kowa daga ciki ba duk wanda ka'idan ya shafa sai an same wannan doka ɗin ka'idatul amr lil wujub wato ka'idan al'amr lil wujub ga misali tandabi ko ala kulli fardin min yana dacewa akan kowane ɗaiɗaiku daga cikin ɗaiɗaikun umarni zaka ce al'amru yaktabil wujub umarni yana hukunta shi. to duk inda muka umarni kawai za mu ce mishi mai wajibi ya zama ka'ida an gane to gila wani ce to ai akwai kuma umarni na mustahabbanci umarni yakan tashi daga wajibi zuwa ga mustahabbanci sai mu ce ai asali dai umarni na hukunta ne wujo in kaga ya tashi daga wajibci ya koma mustahabbanci karina ya hukunta haka to kuma wannan karina kowa ya riga ya gani kowa ya gani misali misali yanzu aka ce ba mai shiga wannan masallaci sai da hula to shi kenan kawai muna nan kawai sai ga wani mutum an biyo shi a guji ana so a kashe shi kuma yan tsara suka ne suka zai su kashe shi gashi nan da makami ya shigo masallacin mu sai mu ce kuma ka zauna ya rami sai bashi ya shigo mu cece shi ko alkaga in kaga an bashi ya shigo A maka lawa an ce an ce an ce sai da guda kuma an bashi ya shigo sai kai ba ka ganin an bishi da makami za a kashe shi ne ai lalura ne Haka yanzu a nan wajen abin da yasa har aka keta wannan ka'ida da lalura na batan gane to wato ka'ida dole a bishi amma in wani wani dalili ya sanya na lalura aka saba sai sai ka kai karfin ka'idan ya rubuta wannan bangaren amma sauran mutane sun san dalili amma ya zama to kawai wani a bashi ya shiga wani kar a bashi kuma ba a faɗi ka'ida ba ba faɗi ba mutane bayanin dalilin da yasa aka bar wani ya shiga ba alhali bai sa hula ba to ƙa'idar za ta lalace sai zama to sace to ai abin bai da wani ƙa'ida kawai mun fahimci kawai an yi magana ne da baki amma wasu na shiga wasu ba sa shiga ko ai to ne wa kullu amrin ya'ti fil kitab aw sunna fa yakunu lil ko dukkan umarnin da yake zuwa cikin kitab ko cikin sunna yana zamantowa lil wujub amma sai annabi ya ce a cikin wani hadisi sallu qabla al maghrib kaga sallu kaga umarni ne ko ku yi sallah kafin magariba sallu qabla al ku yi sallah kafin magariba sai ce me liman sha'a ga wanda ya so kaga nan wajen wannan umarni na wajen shi ne umarni ne na me mustahabbanci mai mai da shi mustahabbi karina shine liman sha'a ko amma in babu wani karina mu dauke shi za mu dauke shi akan wajen shinsa an gane na'am وتطلب أصول الفقه ويراد بها الأدلة الإجمالية أنا واويت أصول الفقه معنى ana أمفاني ده أنا سكن كلمة أنا أصول الفقه أسكيش واوي أنا نبي لشي dalilai dunkulallu in an ce dalilai dunkulallu wato ma'ana kamar ƙa'ida, dalilai dunkulallu na kitab da sunna da ijma'i da kiyasi a dunkule wa'annan su ne usulul fiqi me usulul fiqi usulul fiqi shine kitab sunna ijma'i kiyasi saboda a nan ne ake ciro duk wata matsala ta fi duk wata matsala ta fiƙiyu wanda ba ta da dalili a cikin kitab da sunna da ijma'i da kiyasi wannan matsala ce ta kuskure wa anwa'u tilka al-adilla min amrin wa nahyi yawa da kuma nau'i nau'i na wayannan dalilai na umurni da hani a cikin qur'ani akwai umurni akwai hani ko wa ma yu'aridu li tilka al-adilla wa ma ya'ridu da abin da ke jito mu wa'annan dalilai min umu za ga lokaci sai nassi ya zo am nassi ya zo am kuma wani nassi sai ya zo mai khas an gani wa itlaq wa ta'yid wani nassi ya zo mutlaq wani nassi ya zo muqayyad da abin da ya kama da wannan a gani nassi am da misali a abin nan menene nassi ya zo am misali kaman innal insana lafi khusr lallai mutum yana cikin hasara mutum yana cikin hasara kamar an ce ne kullum insan lafi kusur shi wannan alif wallahu na al-insan listigragil jins a gani kowane mutum yana cikin hasara kaga ne wajen an ce kowane mutum kowa da kowa ya shiga ya zama amu kenan duk duniya ba kenan duk duniya gaba ɗaya suna cikin hasara babu wanda ya fita daga cikin wannan hasara din kaga wannan ya zama am to matukar ba a samu nassin da ya rage mai karfi ba to yana nan akan umumin shi al'am ya buƙa ala umumi hatta ne hatta ya dulla dalil ala takhsis umurni wato am yana zuwa kan umumin shi sai dalili ya yi nuni akan takfisin shi sai an samu dalilin da ya nuni akan a rage ma wannan umumin karfi to nan da aka ce lallai mutum na cikin hasara kowa da kuma gina ko wannan wannan yana da abin da ya tafsir shi ayan gaba ko illal ladina Amadu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki da kyau kaga an cire wanda suka yi imani daga cikin hasara daga cikin masu hasara ko da kuma ayan nan da Allah ke cewa wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq ka ya rasulullah sun karyata alkur'ani alhali qur'ani gaskiya ne shin su abubakar zuwa yi mutanen shi su umar su usman su waye su abu jihar su abu lahab an ce mutanen allabi larabawa sun karyata kur'ani alhali qur'ani gaskiya ne hmm? kaga idan mun yi riko da wannan magana dukkan mutanen annabi sun shiga kowa da kowa daga cikin mutanen annabi ya zo da ƙur'ani mutanen shi kaba ɗaya ba su yarda da shi ba ku fahimci wannan sai kuma gashi a cikin alqur'ani Allah ya ce qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi muridun wallazina hum zakati fa'ilun zuwa dai karshe da kuma Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kufar ruhama'u bainahum lakin ar-rasul wallazina amanu والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله sai da cewa shi manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kawo kansu fi sabilillah sai ce ula'ika lahumul khairat to ina wa kaza bi kawo huwal haq eh kaga shi an ce mutanen ka sun tare ta amma banda sahabbai sahabban ka ba su tare ta misali kaga wancan am ne sai kuma aka samu wannan su sai me yayi taksisin shi an gane kaga wannan kenan am da khas shi kuma misali kamar mu dauki mutlak da muqayyad shi shi mutlak shine ya zamanto wato abu ne guda ɗaya amma gairu muayyan bambanci mutlak da am shi am duk duniya ne gaba ɗaya in an ce inda insana da fikus lalle dukkan mutanen duniya gaba ɗaya suna cikin asara baka zama bi ko muka mutanen ka gaba ki ɗaya ba a cire kowa ba su tsare ta shi kama in dai mutlak ne shi kuma abu ne guda ɗaya amma ba ƙayyade shi ba shine ba shi ke cewa saki ba ƙaidi an sake shi ba mai ƙaidi ba likita don Allah ina da tambaya wallahi kaina yana yawan damuna da ciwo yace ka sha magani shi yana nufin ka sha maganin duniya in likita yana nufin ka sha maganin duniya ne ya zama am yace ka sha duk maganin da ka a duniya am kenan amma da yace ka sha magani duk maganin duniya yake nufi ko kuma magani wahid gairu muayyan a nan da ce ka sha magani kawai ya faɗi magani ne guda ɗaya amma bai ayyana ba kun ne? to a wani waje sai ce ka sha paracetamol kaga ya yi ƙaidi da can ya saki abin ka sha magani kawai to dole ka ce to magani wani iri kana so amma ƙaidi kenan sha paracetamol an fahimci wani ko to kaga wannan shi ne mutlak wannan shine mutlak misali kaman yadda Allah ke cewa fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa yanta wuya kafin su shafi juna sai su yanta wuya kafin su shafi juna an ce su yanta wuya ana nufin su yanta bayin duniya gaba daya ko kuma bawa guda daya hmm? gairu muayyan wanne ne in ana nufin fatahariru raqabatin wato su yanta fayin duniya gaba ɗaya zan mai ya zama am in kuma an saki abin da aka ce su yanta wuya kawai wuyan ba a mai kaidi ba ya zan mai ya zan mutsalat ta ce magana ka na ai mutsalaki ne ba ka mai kaidi ba ka ce a yanta wuya wani irin wuya ta ce fata hariru raka batin mu'umina. yanta wuya mu'umina. an yi an yi wajen an yi kaidi magana an sake shi sannan kuma an mai kaidi a wani waje kuka jona ko to sai kuma me za a yi samun misali na mutlak da muƙayyad hmm? na wannan su bin nafs ko ana kashe rai in ta kashe ne rai wannan mutlak ne ko am wannan su bin nafs ana kashe rai in ta kashe rai a wannan wannan zama gama da wannan suna kamar mutlak za a kashe rai ne ko mutlak ne ko rai guda ɗaya za a kashe ta kashe rai ko to rai da rai misali kama ka ce ainihin wala yi kutal muminin da kafirin nan an rage ma wannan wannan a wato wannan wannan wannan mutlaq din an bai kai wato rai kafira da rai kafira ko rai mumina da rai kafira amma ba a kashe rai mumina da ta kashe kafiri misali kun gano wannan almuhim da yanzu an fahimci menene mutlaq da muqayyad ko me bambancin su da am wa'id shi a ah, duk duniya ne in ce abu ya gabe gaba ɗaya ne shi kuma mutlaq wani abu ne guda ɗaya wanda ba a mai kaifi ba eh in misali mutum ya ce wane ya zage ni shi maganar shi am ne in zagin duniya ne ne shi mutlaq wata kalma ya faɗa amma shi a nan wajen shi bai ayyana ba sai na ce me ya faɗa ya ce mun wawa an yi me an yi kaidi me yake damun ka ba ni da lafiya ne amin me shi rashin lafiya ke damuna wannan mutlak ne wani ciwo ne gairin ko guda ɗaya wanda ban ayyana ba to a wani waje kuma sai na ce ciwon ciki ke damuna ba ka'ida idan mutum ya yi magana magana mutlak a can muƙayyad yuhu malu mutlak alal muƙayyad sai a ɗauki mutlak ɗin zuwa ga muƙayyad sai muƙayyad ya fassara mana shi mutlak ɗin duk sanda mutum ya yi magana mutulaki ya ce likita ban da lafiya ya ce in sha magani nan sai mu jira shin an yi kaidi wani irin magani ya ce ka sha ya ce in sha sibitadin a gano wajen an yi kaidi sai mu ce likita ya ce sha sibitadin wannan wannan mutlak ga ga muqayyar ya fasara mana shi shine ma'ana yuhmalul mutlak ala al muqayyad eh نعم صيبي نعم الدنيا وكل ما فيها يجلس فيه مرغولة ما فيها إلا ذكر الله إيه. duniya ce duka ai am ce am ne wannan am wannan na duniya am ne duniya gaba ɗayan ta ne ai ba guda ba ba guda ɗaya ba kwaya ɗaya duk duniya gaba ɗaya hmm? da kuma abin da ke cuta duk idan ne ne sai dai ambatan Allah ya kai aka yi tasirin wannan am ne hmm. kun gani sai kuma dama duk da wata fi ga gairu zalika eh, a yi a kaulu da ismail biyar بسم الله الرحمن الرحيم نعم نبي أن الصحابة رضي الله عنهم lallai sahabbai Allah ya kara musu yadda kanu yastadilluna ala fasadil uqud bin nahy sun kasance suna kafa hujja akan ɓacin bacin kullakullan ciniki da aure ta hanyar hani da gareta da zaran an samu nassin da ya hana sai ce to wannan ciniki ciniki ko aure ya baci suna kafa hujja akan bacin ciniki da aure bin nahayi anha da zara an yi hani gare ta hadis tadallu ala fasadil uqud riba hakika sahabbai sun kafa hujja akan bacin kullakullan ciniki na riba hmm. da maganan me da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahih la tabi'u zahab bi kada ku siyar da zinari da zinari illa mislan bi misli sai dai misali da misali Imana kada ku yi canji na ta biyu kada ku yi canji na zinari da zinari sai dai misali da misali nam ai la ta biyu zahaba bi zahabi ai kada ku yi canjin zinari da zinari sai dai fashe ya zama daidai a wajen ma'auni wannan da kuma nau'i man ba a wuce aktar wa gana duk wanda ya siyar da shi da mafi yawa ga ma'auni ko akal ko mafi karanci kanal bai au ajwa da nau'an ko kuma wanda ya fi kyau ga nau'i kana da eh ko karanci daga wannan ciniki ya zama to ba ta ce wannan al'amari ne wanda ya riga ya yadu tsakanin sahabbai Allah ya kara musu yadda abinda muke nufi lalle sun kasance suna kafa hujja akan bacin kullakullan ciniki da aure da zara an samu nasir da ya hana in nasir ya hana shi kenan nasir ce to abin in an yi shi ya baci kenan واحتج ابن عمر رضي الله عنهما على فساد نكاح المشركات عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا كبا حجة akan bacin auren mata mushrikai To kada mu auri mata masu bautan gunki ko mata masu tsafi ko mata masu bori Wa na cewa wala misalin shi aurar da mushrikai ga muminai mata a aurar da masu bautan gunki ko a aurar da masu tsafi ko yan bori a aurar da su ga ainihin mumine mata wato da inda Allah ke cewa kada ku auri mushrikai mata sai sun yi imani kada ku kuskura ku auri mushrikai mata har sai sun yi imani kaga an ce ladin nan da wannan ladin ce to in an yi auren fa ya hukuncin auren ce auren nan sunan shi ba ta ce annahayu yaktabi fasadal manhi an wato hani yana hukunta bacin abin da aka hana kenan wannan abin ya zama ce an gane na misali na uku wa min al maqul wato daga cikin abin da hankali ke dauka annan haya shari'u an shay'i an shay lalle hanin mai shari'a in an ce shari wai share wai shari abu hanifa malik ahmad bin hanbal imam shafi'i in an ce shari wanda yana da iko ya ce halal ya halarta kuma ya halartu ya haramta ya haramtu ya wajabta ya wajabtu ya musabantar ya musabantu in yayi magana kawai yankan wuka ne shine share an gane maganar shi ne yankan wuka to akwai wani mutum a duniya wanda yake shine share manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai da zai faɗi magana ya zama yankan wuka saboda shi kai tsaye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha baya furta wani abu na san rai face abin da aka yi masa na wahayi kuna ne saboda haka shi manzo Allah akan kira shi share majazan amma hakikatan daga wajen Allah ya samu to to saboda haka babu wani share da ko babu wani share ashe babu magana wani mutum da yake hujja babu shi duk duniya gaba daya in ba manzo Allah babu wani mutum da zai faɗi magana magana shi ya zama ya hau kanmu ya zama dole sai mun bi shi in kaga muna tunanin bincike mun auna tukuna sai in magana ya dace da magana shari'in shike na kawai kuna ne ku wato lallai hannun mai shari'a game da abu ya dillo ala ta'alluqil mafsadati yana nuni akan ratayuwan barna gare shi kaga shari'a kan hana abu akwai barna ga abin ne na'am au bi ma yulazimu ko kuma akwai barna da abin da yake rizimtan wannan abu na'am inna shari'a al-hakim eh misali kaman giya da aka haramta shari'a ta haramta giya saboda akwai barna da giya a gani da kuma abin da yake da alaka da da giya din duk wani abin da yake lizimtan giya yana janyo barna mai yawan gaske misali domin mai shari'a mai hikima ne la yana anil masalih rajiha shari'a ba ta hani wato Allah Allah mai shari'a baya hani ga abin da yake maslaha rajiha abin da maslaha ya jayi barnan shari'a ba ta hanawa inna ma yana anil mafasid mutlaqa wato shari'a tana hana barna ne kai tsaye abin da yake barna ta ba kai ta kowar bangare barna ne ko kuma abin da barna ya rinjayi maslaha ne yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa kuma akbaru min nafsihima me yasa aka haramta giya kenan saboda zunubin giya barnan giya ya fi girma fiye da amfanin giya eh an yi karatu na من أطيب المنح bismillahir rahmanir rahim dawa'il idraj nam dawa'il wato abubuwan da ke janyo idraj da hukuncin idraj yi urafu da abin da ake gane idraji da shi wato abubuwan da ke janyo idraji suna da yawa minha tafsirul alfar gariba daga ciki akwai tafsirin alfaz al-gariba fassarar lafuzza baki akwai bakin lafuzza wannan saboda wannan lafuzza ake akwai littafin da malamai suka wallafa suna kiran shi garibul hadis shi garibul hadis akwai kalmomi wanda zahiri ga lugar larabci ga ma'anansu amma kuma in ka fassara shi da lugar larabci ba zai baka hakikanin abin da annabi ke nufi ba sai aka wallafa littafi garibul hadis zai nuna maka wa'annan kalmomi baki ga abin da annabi ke nufi da sunan an gane wanda an karo dauki ma'anan shi na na ainihin luga za ka yi kuskure wajen fassara to sahabbai ko kuma tabi'ai in manzo Allah ya yi wani magana wanda maganan akwai dan shubha a ciki yana bukata a warware suka fassara mana wayannan kalmomi baƙi yana daga cikin dalilin da ya yasa ake idraji za mu iya kawo misalin wannan da maganan za ka ce imamun zuhuri ne ya faɗe shi shi ne inda annabi ke cewa an al'aƙib allazi la nabiyya ba'dahu an al'aƙib za ka ce wannan kalmar al'aƙib din nan wato yana ɗaukar ma'anoni da yawa to sai zuhuri sai ya fassara mana zai ya cire mana shubuha sai ya fassara mana garin ya ce allazi la nabiyya ba'dahu wannan lafazi allazi la nabiyya ba'dahu ba maganar manzo bane sallallahu alaihi wasallam idraji ne kun gane wannan ko da kuma maganan Aisha radiyallahu anha kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahannas sigari gira annabi kana ya tahannas yana yin tahannusi a kogon gira shi wannan kalma na tahannus shi ma yana daukar ma'ana da yawa yakan doki ma'anan ya kasance yana zunubi wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim zunubi zai ya daukar zunubi an gane ya kasance wa iyazu billah yana yin zunubi a kogon gira kuma zai iya daukan manzan Allah yana gusar da zunubi yana wato yana daukan yana yi kuma zai dauki yana gusar da zunubin shi ne sai ta ce a ta hannus a ta hafut abin da ake nufi ta hannus a nan wajen shi ne fa ta yana yin bauta a kogon gira in ta yi shiru to zai iya bude kofofi da ainihin zirgikai da miyagun mutane su fasara shi yadda suke so sai ta yi sauri zai ce a ta hannun a ta abu wannan idiraji ne an gane yana daga cikin dalilin da yasa ake idiraji na wa minha istinbadu hukumin min karamin nabi sallallahu daga cewa akwai istinbadin hukunci daga maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam kaman maganar Abu Hurairah radiyallahu an inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athar al-wudu ɗaya istata'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al lalle al'umma ta ana kiran su za a kira su gobe kiyama za a kira su da hasken fuska da kuma hasken hannaye da kafafuwa ah, saboda alamu na alwala duk gurabin alwala za su zo da hasken fuska da hasken hannaye da kafafuwa to wannan shine iyakacin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam to sai sai Abu wurin sai istinbadi to tunda ko za su zo da hasken fuska da hasken hannaye da kamar saboda al'agurabu na alwala to famanista da aminkum an yi zila gurata wa fayyab'ar duk wanda ya samu iko daga cikin ku ya tsawaita gurran shi to ya aikata a gani kenan in mutum ya ƙara tsawaitawa iya yanda ya tsawaita iya hasken wannan ba'i ne na Abu Huraira mafi yawan malaman hadisi sun yi bincike sun gano idraji ne ba magana annabi ne. amma su yan shafi'iya suke da fahimtar cewa wannan magana din magana manzon Allah ne ba ma izraji bane haka magana ne wanda an tattauna amma abin da ya farin jayi izraji saboda dalilai masu yawa wanda mun yi bayanin shi a baya na'am eh wa minha tibyanu hukm shar'i daga cikin izraji kuma akwai bayanin hukunci na shari'a na'am an gane ku akan yi izraji dan ayi bayanin hukuncin shari'a a shari'ance da hukuncin shi kaza na'am kaman a ah, a tsira shirkun a tsira shirkun wannan ne magana annabi ne kai a tsira shirkun a tsira shirkun magana annabi ne wa ma minna illa babu wanda daga cikin mu face yayi canfi walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul wannan bai shiga ba akwai azbigul wudu wailu lil aqabi minan nar kaga azbigul wudu ku cika alwala ku cika fawailun lil aqabi minan nar azaba ya tafi daga diga daga daga wuta ku cika alwala ku cika alwala anan wajen wanne ne magana annabi a cikin nan magana annabi shine wailun lil aqabi minan nar zaka ce azbigul wudu ku cika alwala kaga wannan an yi bayanin wato alwala na bukatar sai an cika shi an yi bayanin hukuncin shari'a game da alwala cika shi wajibi ne a gane wannan idraji ne daga shi maganan abu huraira shi ma an gane saboda wasu ƙara'in da aka samu akan wannan magana ɗin to suna nan da yawa ire-iren wayannan hadisan da suka zo akan aka yi idraji akai na'am wala yajuzu al-idraj illa ma kana min tafsirin gari a cikin nan gaba ɗaya dukkan su gaba ɗaya baya halarta idraji sai abin da ya kasance fasara na gari fasara bakon kalma shi da kawai yake halarta ala wala yumna irin wannan tafsiru gari ba a hanawa kama fa'alahu zuhuri kama yadda imamu zuhuri ya aikata wa gairuhu da wani sa daga cikin a'imma da yawa sun yi irin wannan idraji din an gane su tafsir amma sauran gaba ɗaya kuskure ne Allahu a'lam eh insha Allah na'am ana iya kafa hujja da idraji idraji in dai fasara ya zama daidai shikenan wani lokaci mai idrajin zai kawo fasara ko fasara abin da abin da izraji ya kashi daidai ne ba kuskure ba za ka ba hujjar shi amma in dai ijtihadi yayi ya fi kaban na na Abu Huraira fa man istada amin kun nan kaga mafi yawan malamai sun ce ba a shartanta a tsawaita gurra ba hmm? za a duba in dai tafsirin gari ne ana ɗauka in dai kuma abin da ya shafi wani yanke hukuncin wani abu ne wajabta wani abu ko wani abu sai an duba shi shari'a ta hukunta ko ba ko ijtihadi shi kaga ya kasance sahabbai sun yi wannan an duba to wani malami ne kuma za ce za yi ta dalili da shi kuma eh to irin wannan ya kamata a rinka duba su sai ga sahabi ya yi abu amma sahabi gyara amma kuma wai wani malami bayan sahabi da shekaru masu yawa in yi magana kuma wai ya kawo ne kuma Allah ya sauwaje ba na kallon na